<laughs> ta ake kana da sallah ma Ga kwai, ga saboda Tabbas rayuwa na san nishaɗi da walwala gami da abin dariya. A bakin titi, a bakin titi za ka ga abubuwan mamaki ban dariya da kuma al'ajabi. Rahama Talbiti na sanar da masu bibiyar shirye shiryen ta a yaushe cewar shirin bakin titi ya samu fitattun jarumai da suka kware wajen farkonci da sanya nishaɗi. Me shayi ka taho min da ta ta ya fice da shinde alkur'an banna baka ba ni. Wannan kaɗan da cikin shirin kai dai, ke dai, ku dai, ku ci gaba da kasancewa da tashar Rahama Talbijin. Da tashi daga wurin nan. Da Allah in ya zo a gaya masa. Nace ko ai ita da muke nan kusa ne kullun kullun ne ita. Aika aika. Me biki zai zama yin national filaye ba ake cewa ba ba sallah ta ake kai kana da sallah ma ashe a ranakun litinin da misalin karfe 6 na yamma da kuma alhamis da misalin karfe 11 na safe sai kuma ranar juma'a da misalin karfe 9 da rabi na dare bakin titi bakin titi domin nishadin ku